قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mushrikai cewa ku bani labari mana idan ruwan da kuke sha ya waye gari ya shige cikin ƙasa ba za ku iya isa gare shi ba to wane ne zai zo muku da ruwa mai yawa mai gudana babu kowa sai Allah